Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu yau ranar lahadi 15 ga watan afrilun shekara ta 2018 ni ne sarfi hashin gumel tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai sakataren harkokin wajen burtaniya ya ce yanzu haka dai babu wani shirin kara kai hare-hare kan siriya Ƙasar Pakistan ta ce wani hari da aka kai daga tsallaken iyakar Afghanistan yau Lahadi ya yi sanadin rasa rayukan sojojin Pakistan biyar tare kuma da raunata wasu biyar. Sannan ƙasar Myanmar ta ce ta fara maido da 'yan kabilar Rohingya masu gudun hijira zuwa gida. To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da 'yan matan Chibok suka cika shekaru hudu da sace su, yayin 'yan matan na barazana zuwa kotun duniya. shekara hudu aka ɗibe yara nan inda gaske suke ai da gwamnati ta iya ta samu ko bidiyo ko hoto na yara nan ta tura mana mu gani mu iya cewa eh suna da rai in bi kansu hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta yi wani taron wayar da kan matasa a jihar ogun ce wasu mutane da ke sanya matasa shiga bangar siyasa da wasu ababe maras kyau sun kai 'ya'yansu kasashen waje suna amfani da 'ya'yan talakawa wajen yin ta'asa. haka kuma za ku yi cewa hedikwatar 'yan sandan najeriya ta yi ƙarin haske kan binciken da take na fashi da makamin da aka kai wa jerin bankunan nan na jihar kwara daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narki da hafsa na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke turo mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sakataren harkokin wajen Burtaniya ya ce yanzu haka babu dai wani shirin ƙara kai hare-haren soji kan Siriya, amma Burtaniya da ƙawayenta za su ƙara ɗaukar mataki in har shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ƙara yin amfani da makamai masu guba kan 'yan ƙasarsa. Da safiyar jiya Asabar ne jiragen saman yaƙin ƙasashen Amurka da Faransa da Burtaniya. suka yi lagudan wuta akan wasu cibiyoyin bincike na kimiyya a ƙasar ta siriya ɗaya yana babban birnin da mashu saura biyun kuma suna kusa da homs da ke dab da iyakar ƙasar da labanan jami'an sojin amurka sun ce duk makaman da aka harba sun samu nasarar sauka inda aka auna su ta hanyar yin taka tsantsan don kaucewa kashe farar hula an ɗauki matakin kai hari ne don mayar da martani ga wani hari da makami mai guba da aka kai garin duma wanda ya kashe mutane sama da arba'in ya kuma kwantar da sama da mutane ɗari amurka da ƙawayenta sun zargi sojojin assas da yin amfani da makamai masu guba zargin da siriya da rasha suka musanta ƙasar pakistan ta ce wani hari da aka kai daga tsallaken iyakar afghanistan yau lahadi ya yi sanadin rasa rayukan sojin pakistan biyar tare kuma da raunata wasu suma biyar ɗin mai magana da yawon rundunar sojin pakistan ya ce jami'ansu na gudanar da aikin sintiri a yankin kuram domin toshe wasu kofofi a kan iyaka da kuma fara shirin katange wasu wuraren da suka kamata lokacin da aka kai masu hari daga tsallaken ƙasar afghanistan manjo janar asif guhar ya ce ana shirin zama tsakanin jami'an sojin ƙasashen biyu domin samar da maslaha kan abin da zai faru dakarun pakistan sun ce suna yin taka tsantsan domin tabbatar da cewa duk wani abu da za a yi bai shafi fararen hula ba daga tsallaken iyakar afghanistan ƙasar myanmar ta ce ta fara maido da 'yan ƙabilar rohingya masu gudun hijira zuwa gida to sai dai kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce wannan ba wani abu ne illa aikin ganin ido saboda ba a ɗau matakan tabbatar da tsaron 'yan rohingya ɗin da ke dawowa ba hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta faɗi je jama'a cewa har yanzu yanayin da ake ciki a myanmar bai inganta ta yadda zai kare lafiya da mutuncin 'yan gudun hijira da ke dawowa ba kuma haƙƙin tabbatar da wannan yanayin da ke da ake bukata yara ta ne a wuyan hukumomin gwamnati na myanmar kuma ya kamata hakan ya zarce batun tsare-tsare na ganin ido kawai ya kamata ya hada da batun zamantakewa da sauran tsare-tsaren rayuwa ƙasar ta myanmar ta faɗi a wata takardar bayani cewa tuni wasu iyalai biyar suka kammala shirin dawowa gida kuma har sun je wajen wasu 'yan uwansu da ke garin mongdau inda suke jira na wucin gadi a wannan wurin wanda ke daura da kan iyakar myanmar da bangladesh to ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka an yi zagaye na biyu na gangamin jaddada muhimmancin amfani da bayanan ilimin kimiyya a jiya asabar a dandalin ƙasa na national mall da ke birnin washington dc kuma an yi makamantan irin wannan gangamin har 200 a sassan duniya dubban mutane ne suka halarci wannan da aka yi a birnin washington dc to amma yawansu bai kai na bara ba samsam. macin na jiya asabar ya faru ne bayan da bangaren kimiyya ya galabaita a ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump sauye-sauyen da suka shafi bangaren na kimiyya sun hada da janyewar amurka daga yarjejeniyar paris kan hanyoyin dakile canjin yanayi da kuma goyon bayan da shugaba donald trump ke baiwa batun amfani da makamashin kwal haka zalika gwamnatin ta trump na shirin suke ka'idojin da aka gindaya na dakile gurɓata muhallai wato muhalli majalisar ɗinkin duniya ta yi matuƙar farin cikin ganin yadda aka ansa kira game da buƙatar da ta gabatar ta a taimaka ma jamhuriyar demokaradiyyar congo lisa Shlim ta muryar amurka da ke wajen taron geneva ta aiko da rahoton cewa tuni aka yi alkawarin bayar da dala miliyan 528 na taimaka ma 'yan kwango wajen miliyan 13 da ke fama da rikici wato tsanani saboda rikice-rikice da kuma raba su da aka yi da muhallansu yayin da ake gudanar da taron na wuni guda sai shugaban bangaren kai dauki na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock ya shaida 'yan jarida cewa an kama hanyar nasarar tara biliyan 1.7 ɗin da ake bukata na agaza ma 'yan dimokuraɗiyyar ta kwango wasu masu goyon bayan mallakar bindiga a nan amurka sun gudanar da zanga-zangar lumana jiya asabar masu zanga-zangar waɗanda suka yi maci zuwa majalisar dokokin jihohin amurka daban-daban suna sukan lamirin masu kira ne da a samar da doka mai tsauri ta wato rage wanzuwar makamai da kuma yawan harbe-harbe da ake yi a kasar misali masu zanga-zangar sun yi gangami daga delaware zuwa wani kuma mutane daban-daban ne suka halarci waɗannan gangamin a sassa daban-daban Ibrahim Kalmas Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To Madalla, a daidai lokacin da ake cika shekaru hudu da sace 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka yi arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu haka iyayen ɗaliban na barazana zuwa kotun duniya. Domin ƙarin bayani ga Ibrahim Abdulaziz. su da 'yan mata makantan Chibok sun ko cika shekaru hudu kenan da mayakan Boko Haram suka sace su a Chibok, lamarin da ya ja suka daga ciki da ma wajen Najeriya. Kuma tun a wancan lokaci aka samu kungiyoyi da dama da ke ci gaba da fafutukar ganin an ceto waɗannan 'yan mata. Rahotanni dai ko sun tabbatar da cewa tuma kafin da kuma baya sace waɗannan 'yan mata, 'yan miniga masu tada kyar baya na Boko Haram sun ko sace da kuma ci gaba da sace jama'a. a baya ma dai gwamnatin kasar ta samu nasarar ceto wasu daga cikin 'yan matan na Chibok ta hanyar shiga tsakani da kuma musayar da aka yi da kungiyar ta Boko Haram to sai dai kuma yayin da gwamnatin kasar ma ke tutiyar kwato daga 'yan matan na Chibok yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda wani dan jarida da a baya taimaka wajen shiga tsakanin Ahmad Sarki da ya fito ya bayyana ta hanyar Twitter cewa cikin 'yan matan na Chibok 113 da suka rage a hannun mayakan na Boko Haram yanzu haka sha biyar ne ke raye kuma waɗanda ma suka rage an aurar da su ga mayakan Boko Haram kuma tuni ma har sun zama 'ya'yan kungiyar Sarki da wanda yanzu ma ke zaune a Dubai daular Larabawa wanda masani ne ma kan harkokin boko haram ya mako shawarci gwamnatin kasar ne da kafin ta amince da wani yarjejeniya to da ta bukaci da a nuna mata ragowar 'yan matan na ko suna raye ne ko kuma a yanzu haka ma dai tuni iyayen waɗannan 'yan mata suka sama mai da ,matani da cewa za su gurfanar da gwamnatin najeriya a gaban kotun duniya mr ayuba lamson da ke ma zama kakakin kungiyar iyayen 'yan matan na chibok ya ce ya kamata a yi gwamnatin kasar ta ceto 'yan matan na chibok kamar dai da aka ceto na dabci shekara hudu aka ɗibe yaran nan inda gaske suke ai da gwamnati ta iya ta samu ko bidiyo ko hoto na yara nan ta tura mana mu gani mu iya cewa eh suna da rai in bi kansu amma ni a karan kaina akwai bincike da nake yaran nan ba wai duka suna da rai bane hmm. kuma gwamnati ta sani me ya faru da su ka gane a kawo mana dauki abun da duniya duka kaman UN um, kenan su su shigo mana domin dole za mu ɗauka mataki nan gaba a samu hanyar da za a san gaskiya abin da mu da muna ciki da yaran amma yau gwamnati ta ce kaza gobe ya ce kaza duk wanda bai da amfani in za a yi a fidda yaran da a cikin wata daya yara ɗari da biyar ai namu din ma bai shi kafin gwamnati bane duk mataki da gwamnati ta aiki da shi duk ba za a aiki da namu din mu a da namu bane in ana so gaskiya kam wallahi za mu fara tunkari neman hanyar da za mu tunkari kotun duniya hmm. a shigo mana to wai koya yan fafutuka kuma ke kallon wannan lamari a yanzu malam Musa Jika memba kungiyar amnesty a najeriya na maganin fa akwai abin dubawa to mu yanda muke kallon wannan yanayi na abin da ya shafi 'yan matan chibok din nan kaga tun lokacin da aka samu waɗancan sauran waɗancan eh, 'yan matan tun daga nan gwamnati ma bata sake bi ta kan maganan ba sai dai zaka ji kawai ana ta maganan ai muna nan muna iyakacin kokarinmu har aka zo aka yi na dabci din nan so kaga wannan abubuwa ne wanda muna kallon kaman gwamnati ta kuma karkata hankalin ta wani gefen kuma ta manta da wannan magana. To yau gashi kuma wani ɗan jarida wanda yake da, da, da hannu akan waɗannan bangare na abin da ya shafi matan cibok Yau ga bayanin da ya fidda cikin ɗari ɗaya da goma sha uku ana tunanin ma ba su a raye waɗanda suka rage ba su fi su goma sha biyar ba. amma kaga har yanzu gwamnati bata fito ta yi bayani ba su kuma jami'an tsaro ba su fito sun yi bayani ba so kaga wannan abu yana da ta da hankali saboda haka shi yasa kullum muke kallon wani lokaci gwamnatin takan yi irin abin nan ne eh, wanda akan ce Eh, eh, ka zuba omo ne a cikin ruwa in ya tashi sama ya fu ya komo kuma ya kwanta. Kawai yanzu tuni ma dai fada shugaban kasa ta fitar da nata martani ta hanyar ɗaya daga cikin hadiman shugaban kasar wato malam garba shehu game da bayanan da salke da nin yi, inda ko ta ce bata da waɗannan bayanai kasancewa bata ji su ba daga waɗanda suka sace 'yan matan ko kuma waɗanda ke shiga tsakanin na ƙasa da ƙasa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. mata najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata To a gaida Ibrahim Abdulaziz, hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa NOA a takaice tare da haɗin gwiwar wasu masu ruwa da tsaki a fannin tsaro sun yi wani taron wayar da kan matasa a jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal gare ka. hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa NOA a takaice reshen jihar Ogun ta taro da jami'an tsaron 'yan sanda da civil defense, jami'an hana sha, safara da mu'amala da miyagun ƙwayoyi, shugabannin addinai, 'yan siyasa da dai sauransu, inda ta ilmantar da su tare da fayyace musu illa da haɗarin shiga bangar siyasa, garkuwa da mutane, shan miyagun kwayoyi da wasu abubuwan kyama a cikin al'umma. Mr. Shola Babatunde shine daraktan hukumar hukumar wayar da kan jama'a a jihar Ogun. The Shola Babatunde ya ce wasu mutane da ke sanya matasa shiga bangar siyasa da wasu ababe maras kyau sun kai 'ya'yansu kasashen waje suna amfani da 'ya'yan talakawa wajen yin ta'asa. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a a jihar Ogun ya ƙara da cewa bai kamata a ce irin haka na faruwa a ƙasa irin Najeriya ba ya buƙaci masu hannu da shuni da faɗa a ji a cikin al'umma da su taimakawa ɗiyan talakawa su zama nagari a maimakon ba su kwayoyi suna ta'asa ya ce kada matasa su yarda da masu sanya su suna aikata ɗanyen aiki a cikin jama'a shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun ahmed iliyasu ta bakin alade loye selas ya buƙaci jama'a da su kai rahoton duk wani mutum da ke son ingida ta da zaune tsaye ko tarzoma a cikin jama'a ga ofishin 'yan sanda mafi kusa kwamandan hukumar hana sha safara da mu'amala da miyagun kwayoyi. a jihar ogun Alhaji Bala Fage ya yi kira ga jama'a musamman matasa da su ɗaura ɗamara da yaƙi da sha da mu'amala da miyagun ƙwayoyi da tabar wiwi da Iblis. Alhaji Balafage ya ce a shirye suke a kowane lokaci su yaƙi harka da miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma. Alhaji Balafage ya shawarci matasa da ma sauran jama'a da su nisanci miyagun ƙwayoyi saboda ɗimbin illa da haɗari da suke da su ga jama'a. Su ko masu hada-hada da miyagun ƙwayoyi su sake sana'a. Mista Arebiyi Akintunde ɗaya daga cikin mahalarta taron ya shawarci iyaye da su kula da 'ya'yansu don su san san ababen da suke yi kana su san irin waɗanda suke yawo ko tafiya da su. Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Abin da ke mana yan arewa a yau bai zama kishi ba, ga duka ga takunkumin ana kuka ba kana ba, ba mu zamto masu kama da 'yanci ba ba adalci ba. kowa in ya ɗebo shahararsa akan mu yake ji bugawa. Arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen ko ta nan tawa na ta kilo. Tun yana karami dan yaro wasu ke taron baka sata har zuwa yau ban taɓa ji ba To Madalla a da Hassan, hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta kira taron manema labarai inda ta yi haƙarin haske kan ci gaban da take samu wajen binciken kan fashi da makamin da aka kai a wasu manyan bankunan kasuwanci a jihar Kwara. Ga Hassan mai na kaina da ƙarin bayani. That we have arrested eight principal suspects directly responsible uh, for the bank robbing of and they have made uh, useful statement to the police. Kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya kenan ACP Moshid Jimo ke magana a taron manema labarai inda yake karin haske kan irin cigaban da rundunar 'yan sandan kasar ta samu na cafke karin waɗanda ke da hannu a mummunan harin da aka yi a wasu bankunan kasuwanci da ke garin Offa a jihar Kwara. Ya ce da farko an damƙe 'yan fashi guda takwas daga bisani kuma aka damƙe kalin wasu guda goma sha biyu kuma an sami bindigogi da irin harsasai da suke amfani da su wurin tafka wannan ɗanyen aiki. barista pistol english barista pistol abinda galibin 'yan najeriya ke tambaya anan shine menene yasa 'yan sanda ba kasafai suke hana aikata laifi ba sai dai daga bisani su ce sun kama masu aikata wannan laifi ga masanin tsaro malam kabiru adamu a takaice dai matsala ce ta tattara bayanai shi wannan tattara bayanan wanda abinda bature ke ce ma intelligence shi ne zai iya nuna ma ma'aikata ko ko menene ma abinda zai iya faruwa wato yuyuwan haka waɗanda suke da wannan ilimin sukan kasa yuyuwan abubuwa kashi uku idan haka ya faru to ga sakamako idan haka ya ma faru sakamako to ga abin da zai biyo baya dalili ko don a ɗau matakai na hana faruwan haka tsari na tsaron Najeriya na da wannan matsalar. Abu na biyu wanda shi ma yana da alaka da wannan shine rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaron. Shi wannan tattara bayanai kamata ya a samu wani wuri wanda misali ma zan kira shi kamar asus a turanci ana ce mishi fusion center wato inda duk wani jami'i na tsaro ya samu irin wannan bayanan nan yake sawa ciki saboda duk wani wanda zai yi amfani da shi inda harkar tsaro yake yi shi ma sai ya diba daga ciki ya ga ta zai amfani da shi to muna da wannan matsalar a Najeriya babu haɗin kai tsakanin su saboda haka ba su iya amfani da bayanan da suke da shi shi kuma wannan tattara bayanan kamar yadda nake dole a san yadda za a tantance shi a kuma san yadda za a sarrafa shi to haka har haɗawa daga ko ina shi zai bayar da dama har a fahimci wa'annan muggan mutanen me suke ciki ta ina suke samun makamansu wani shiri suke yi. Abu mai ɗaukar hankali kuma shine galibin waɗannan 'yan fashi da makami yara ne ƙanana da shekarunsu ya kama daga goma sha hudu, goma sha shida, goma sha takwas, ashirin zuwa talatin da 'yan kai. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gai da Hassan mai na kaina. Jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda zai dinga zuwa muku kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya da Nijar A cikin shirin za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. Yau a cikin shirin na tattauna da Dr. Aishatu Yushau Armayau babbar likita a fannin lafiyar kwakwalwa wacce take aiki a asibitin koyarwa da ke jihar Plateau. ta yi magana akan illolin shaye-shaye da cewa. Za ki ga mata masu shaye-shaye sun fi zuwa asibiti a fannin emergency. Sun suka sha magunguna da yawa sun fi samun sun fi samun maganin kuma ya fi musu lahani a jiki. Nan da nan sai musu lahani. Duk da an kasa asibiti. Wasu kuma saboda kin san yanayin dangantana a arewa dai. yanayin yadda a na kada a ce yawa ne kin gani hmm. sai kasance an bar mu gida abin ya ci su ya ci su ya ci su za a kasa asibiti abin ya riga ya shiga jikin su cewa ya zama miki cuta shaye-shayen nan ana fara kamar wasa ne to amma idan aka ci gaba sai ya zama cuta Ana so ka bari amma da za ka iya bari ba dependent saboda akwai abubuwan da muke dubawa ka'idojin nan guda bakwai ne duk inda aka samu guda cikin ya ko yana so ku baya ce kinga na farko dai yarinyar nan za ta zama da cewa duk inda kake tana neman inda za ta je samu abubuwan nan ta sha kin gane cewa ta duk wurin da za ta je inda akwai inda abin da za a sha ke na farko kenan na biyu kuma tun tana shan idan tablet ne suke sha idan ko kuma syrup ne suke sha in kana shan kwalba daya kana jin garau garar sai ka je sai ka sha kwalba biyu ko kwalba uku kafin za ka samu abin da kake samu da to wannan shi da muke ce ma na uku idan ba su sha ba sai jikin su ya fara ɗari ya fara rawa kin gane mm. fara rawa suna ta sun ɗauka sun sha kafin za su sama daɗin da suke ji na hudu kuma duk da sun san abin na da lahani a jikin su za su ci gaba da sha don babu yadda za su na hudu kenan na biyar kuma abin ya ja suna samun matsala da makaranta da iyayensu idan matan aure da mazajensu amma duk da haka ba za su bar wannan abin ba za su ci gaba da yi ƙara dawowa duk inda ka guda uku a cikin wannan abubuwa to wannan shaye-shaye ya zama cuta shi sa mu likitoci taba hankali muka shigo ci din abu ya zama dependent to ya zama cuta to madalla yanzu kuma sai mu koma Kano inda wakilin muryar Amurka Mahmud Kwari ya halarci wani taro da aka yi a Kanadin, ɗin inda ya hira da Dr. Sani Lawan Malumfashi mai nazari kan halayyar zaman jama'a. Ya yi magana ne kan taɓarɓarewar zamantakewa wanda ke haddasa matsaloli da dama, ciki har da yawan shaye-shaye da matasa suka tsinci kansu ciki ga abin da yake cewa. za ga cewa akwai taɓarɓarewa ta wajen tsaro taɓarɓarewar tsaron nan yana da dangantaka da taɓarɓarewa ta zamantakewa wajen iyali akwai matsala ta shaye-shaye tsakanin matasa maza da mata wannan matsalar tana da dangantaka da taɓarɓarewa na wajen tsari na iyali na zamantakewar iyali a ƙasar hausa akwai matsala wato na fyaɗe da muke ta fama da shi haƙƙin gwamnati ne ta fito da manufofi da dokoki da satarnaki wato tsaiko akan waɗannan abubuwan kuma wannan abin sai ya faru tun daga zamantakewa na iyali idan muka faɗakar da mutane sai mu ƙoƙari kuma mu yunkura mu sanar da gwamnati ta hanyoyi misali kamar fomin abin da ake kira pressure group da su rinka iza ma gwamnati wuta na hango abin da yake da hadari ga al'umma su sanar da gwamnati kuma su tabbatar cewa gwamnati ta dauki mataki akan wannan shirin idan kwaya ta narkefa jihar adamawa ya kai mu inda wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto na musamman kan shaye-shaye. Ibrahim Gareka. Kama daga Nijar, Najeriya, Ghana, Kamaru da ma sauran kasashe masu tasowa na nahiyar mu ta Afirka, kusan iya cewa fa matsalar guda ce na karuwa masu fatauci da kuma tu'amali da mugan kwayoyi, kuma wani ma abun firgitarwa shine cewa yayin da hukumomi ke kogon dakile matsalar da alamun falamarin sai karuwa yake tamkar da wutan daji, inda baya ga maza yanzu lamarin ma har da 'yan mata da kuma matan aure zibebi wata ya totalin ce da na samu ta yi mankas ta ce ta fako a jikinta tunda ko ba komai ai lokacin abu a yi shi. Ba wani bacci zan ba ba ina ina hutawa na ne na hutawa na ne ba ba ba bacci nake yi ba. Ba wani illa sam sai dai kawai in ji ni kamar sarki. Malama Binta Khalid Adam na kungiyar Almuhsin ta ce ai bai kamata ma ake nuna waɗannan matasa kyama ba wanda don haka ne ma suka ziyarce su domin ganin yadda su take da kuma irin taimakon da ya kamata a yi musu. Eh gaskiya abin da ya fi komai ta damu mana da hankali shine ƴaƴa ƙanana wayanda ba su wuce shekara sha ɗaya zuwa ƙasa da haka kuma da 'yan mata wa'inda yanzu ba su wuce suna ƙofofin iyayensu ba ka duba da 'ya mace budurwa amma tana cikin wannan daji a gurin kuma ta samu waliyi a yi mata aure har ta haihu a waje. a cikin wurin mm. abin na da ɗaga hankali matuƙa mm. eh, babu yadda za a ce 'ya mace ta kai wannan manzali da iyayenta a ce ta guji iyaye ta guji cikin gari ta koma inda shaye-shaye ke don wacce muka tara ta haihun ɗin. uban yana sha ita ma tana sha ga kuma ɗanɗansu su ƙarami yana rarrafe a tsakaninsu to me kake tsammani zai taso a tsakanin su dan nan in aka yaye shi watakila wani haihuwar za ta ƙara yi kaga kenan ana gina wata al'umma ta daban a cikin wannan wuri wanda Allah kaɗai ya san ina za su tsaya idan ba a shiga ciki an kawo wa al'amarin iyakawa. Masu sauraro lokaci ya yi sa. A nan za mu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe uku kenan agogon Ghana. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham wadda ta bada umarni, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Ta ya ya zama hauka. To a gaida hafsa yanzu kuma sai wasu saƙonni da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a ya fara da sallama ne inda ya ce barin kowa ya mallaki bindiga Amurka bai dace ba domin hakan zai ƙara haɓaka aikin ta'addanci a duk faɗin Amurka. Sako daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Rilwani Ibrahim London Oba Adamawa ya ce ina yi wa ɗaukacin al'ummar jihar Zamfara addu'ar Allah ya kawo musu ƙarshen kisan gillar da ake musu. Daga ƙarshe nake kira ga mai girma gwamna da ya gaggauta ɗaukar mataki. shi kuma sakon na gaba cewa zan yi amfani da wannan dama domin in tunatar da 'yan siyasar mu a najeriya ya kamata su san cewa yanzu fakan mage ya waye mu talakawa an sha mun warki domin kuwa mun san shafe-shafe kuma mun san kala mun san kunu kuma mun san farau-farau babu ɗan siyasar da zai mana wayo da 20 naira domin mu zaɓe shi halin mutum za mu zaɓa ba jam'iyya ba sako daga yusuf m rabadan mai gombawa jihar gomben najeriya To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen sakataren harkokin wajen Burtaniya ya ce yanzu haka dai babu wani shirin ƙara kai hare-haren soji kan Siriya, amma Burtaniya da ƙawayenta za su ƙara ɗaukar mataki in har shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ƙara yin amfani da makamai masu guba kan 'yan ƙasar tashi. Ƙasar Pakistan ta ce wani hari da aka kai daga tsallaken iyakar Afghanistan yau Lahadi ya yi sanadin rasa rayukan sojojin Pakistan biyar tare kuma da raunata wasu suma biyar. Ƙasar Myanmar ta ce ta fara maido da 'yan ƙabilar Rohingya masu gudun hijira zuwa gida. To sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun ce wannan ba wani abu ne illa na aikin ganin ido. saboda ba a ɗau matakan tabbatar da tsaron 'yan roshinja da ke dawowa gida din ba. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta faɗi jiya ah, sabar cewa har yanzu yanayin da ake ciki a Myanmar bai inganta ta yadda za a tabbatar da lafiyan 'yan gudun hijira ba. An yi zagaye na biyu na gangamin jaddada muhimmancin amfani da bayanan ilimin kimiyya a jiya Asabar. masu mu da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe shida na safe a gwan Najeriya da Nijar wato karfe 5 a gwan Ghana za ku su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin wanda ya taya gabatar da shirin da kuma cewa hiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu salamu alaikum